jama'a barka da wannan lokaci daga nan ɗakin watsa shirye-shiryen bbc london ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni 'yan adawar nijar sun kira zanga-zangar gama gari tare da ɗaukar wasu matakan bayan kotun tsarin mulki ta tabbatar da nasarar malam muhammad bazum a zaben shugabancin kasar kasashe da yawa sun sa wace na takunkumi kan keta haƙoƙin musulmin wiga ana ƙara matsawa shugaba joe biden ƙaimi yayin da dubban 'yanci rani ke ƙoƙarin shiga amurka daga wasu ƙasashen yankin tsakiya a jamhuriyar nijar jam'iyyar adawa na kawancen kafin Venvent sun yi kira ga su da su cewa sabuwar majalisar dokokin da za a girka sannan su hita don yin zanga-zangar lumana a fadin kasar don kokawa da hukuncin kotun tsarin mulkin kasar wanda ya ba muhammad bazum galaba akan dan takararsu alhaji muhammad usman a zaben shugabancin da aka gudanar malam habibu kadauri wani jigo a kawancen na kafin Venvent ya yi karin haske kan matakan da suke shirin daukar a taron manema labaran da suka kira jiya da dare. na farko dukkan 'yan majalisar dokoki na eh, ƙawancen kafuvanban da yan acc da aliye mun na gayyata su kasu da shiga cikin tsarin girka eh, cikin tsarin kaddamar da wannan sabon majalisar dokoki sannan na biyu kuma muna gayyata mutanen nijar dukkan su gaba daya su zama kamar mutum guda su tashi su yi tsayin daka bisa kan kare dokanmu ta Nijar bisa kan shirya eh, jeri wannan nagwano da ake yi wa abin da ake ce ma marsh cikin kwanciyar hankali da gane ma juna da rishin wani zanga-zanga wanda bai kamata ba amma da aiki don ganin cewa duniya duka gaba ɗaya ta san cikin abin da ake kuma wannan muna son a yi shi a cikin Eh, birnin Nijar duka a cikin jahohi na Nijar duka gaba daya sannan bayan haka nan kun san cewa akwai eh, jakadu na kasashe yawa su ma muna so su san abin da ake ciki kuma su yi unhwani da dama da ya zamanto suna da kuma da iko da suke da don su tsawata saboda gaskiya ta tabbata cikin tsarin zaɓe da aka yi sannan bayan haka nan kuma muna kira da dakarun tsaro duka gaba daya da su tahi a hankali da mutanen ƙasa saboda mu dukanmu ɗai ne 'yan ƙasar Nijar ne duka gaba daya To a wani bangare kuma an soma zama makoki na kwana uku a nishar din bayan wasu 'yan bindiga sun hallaka akalla mutane 137 a jihar Tawa ran Lahadi. An ce maharin sun je ƙauyuka uku da ke iyaka da Mali inda suka yi ta harbe-harbe. mako guda kenan kuma da wasu 'yan bindiga suka kashe kusan mutane 60 a yankin talabiri to za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasunsu a shahinmu na intanet bbc.com hausa wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula kasashen yamma masu yawa sun sawa wasu jami'an china takunkumi dangane da keta haƙƙin 'yan ƙabilar wiga galibi musulmi matakin na haɗin gwiwa ne tsakanin tarayyar turai da birtaniya da kanada da kuma amurka a martanin da ta mayar china ta sa wa wasu jami'ai goma na turai takunkuma hana su shiga ƙasarta kuma ta ce ba za ta yi hulɗa cinikayya da wasu kamfanoni hudu ba ga ibrahim isa da ƙarin bayani zargin fyaɗe da azabtarwa yiwa mata tiyatar hana haihuwa da ƙarfin tsiya cibiyoyin da ke kira na sake ilmantarwa tsare mutane fiye da miliyan ɗaya ba tare da laifi ba sansanonin aikin karfi hanin amfani da harshe da kuma al'ada tsawon watanni bbc da sauran kafofin watsa labarai na bayar da rahoto a kan cin zarafin da ake yi wa mutanen wiga a arewa maso yammacin china gwamnatocin yamma sun yi suka to amma sai yanzu ne kawai suke ɗaukar mataki a kan abin da wasu a china ke son ɓoyewa a irin waɗannan sansanonin ne ake zargin ana cin zarafi mai yawan gaske manyan jami'an china hudu da birtaniya ta ce ke da alhaki a yanzu an saka musu takunkumin hana tafiye-tafiye da kuma na taɓa kadarorinsu haka kuma an sa takunkumi a kan hukumar da ke kula da tsaro da aikin 'yan sanda a yankin ministocin turai da ke taro a brussels sun ɗauki irin wannan mataki haka nan ma Kanada da amurka nan da nan china ta rama ta hanyar sa takunkumi a kan shugabannin siyasa goma da kuma hukumomi hudu na turai babban jami'in diflomasiya na ƙasar birtaniya bai ji daɗi ba Lamarin Xinjiang batu ne na cikin gidan China, takunkumin kuma an saka shi ne bisa zargin da ba shi da tushe. Hotunan tauraron ɗan adam ɗin ba gaskiya ba ne, an kuma ƙirƙiri hotunan da bidiyon ne. Abin da muke a Xinjiang matakan kariya ne na yaƙi da ta'addanci da kuma neman ɓallewa don kare muradin ƙasarmu. A zahiri, wannan takunkumi zai shafi mutane ƙalilan ne kawai, to amma suna da muhimmanci saboda ba kasafai yammacin duniya ke ɗaukar matakin bai ɗaya akan china ba abin da ba a sani ba kawo yanzu shine irin tasirin da wannan zai iya yi akan tattaunawa da china akan batutuwa kamar na cinikayya ko sauyin yanayi to farko mu duba wasu labaran duniyar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ce akalla mutane goma sha biyar sun rasa rayukansu kuma ba a san inda wasu 400 suke ba sakamakon gobarar da ta tashi a wani babban sansanin 'yan gudun hijirar rohingya a bangladesh nan da nan wutar ta mamaye sansanin inda ta kone ɗaruruwan tantana. ɗazun na aka rihe ruhunan zaɓe a isra'ila zaben da shine na kuɗi da aka gudana a cikin shekara biyu ana ɗaukarsa a matsayin ƙuri'a raba gardama akan ko firaminista benjamin netanyahu ya ci gaba da mulki an yi zaben ne makonni biyu kama a koma shari'a kan zargin da ake wa mr netanyahu na cin hanci da rashawa gwamnatin amurka ta ce za ta nemi hukumar mexico da guatemala su gano hanyoyin rage ta da 'yanci rani da masu neman mafaka zuwa iyakarta ta kudu da yawansu iyalai ne da kuma ƙananan yaran da ke tahiya su kaɗai bbc ta bi wasu 'yanci ranar da ke irin wannan tahiya mai haɗari ga isa khalid da fasarar rahoton marcos gonzalez daga mexico waɗannan mutanen sun kwashe kwana uku suna tafiya a ƙasa daga honduras a ƙoƙarin zuwa amurka ba su daɗe da tsallaka iyakar mexico ba mahaukaciyar guguwar eta ta yi awon gaba da gidajensu kuma ƙungiyoyin miyagu sun nemi su biya su kuɗaɗe idan dai suna son zaman lafiya jacqueline na yin wannan doguwar tafiyar ne ba takalmin kirki ba kuɗi tare da ɗanta mai shekara hudu da wani dan uwansa. Ina da cikin wata uku kuma na gaji saboda kusan babu abin da muka ci. Ina jin kamar dai zan suma, to amma dole in daure saboda su. Ina bakin cikin ganin iyalina a wannan yanayi. To amma na yi imanin cewa za mu kai labari. Bayan tsaikon da aka samu saboda annobar corona, a yanzu dubban 'yan tirani daga yankin tsakiyar Amurka sun sake kama hanya. Misali, yawan mutanen da suka bi ta wannan wurin fakewar a watanni biyu na farkon wannan shekara sun ɗara dukkan waɗanda suka je can a bara. Na yi amanna cewa idan mutanen suka ci gaba da tuɗaɗa to za a shiga halin rudu a iyakokinmu. A wajen wata mafaka, ma'aikatan BBC sun haɗu da Michael, ɗan shekara goma sha bakwai, wanda ya kwashe kwana biyar yana tafiya daga honduras ya yi imani da cewa da yake bai kai shekara goma sha takwas ba kuma yana tafiya ne ba tare da iyayensa ba zai samu sukunin shiga amurka An gaya mana cewa shugaban Amurka zai ba da umarnin a kawar da dukkanin wani cikas a kan hanya, kuma rayuwa a Amurka ta fi kyau. Ma'aikatan BBC sun sake gano Jacqueline da iyalinta da tsakar dare. hukumomin shige da hice na can kan hanya so uku muna ranta a nakari to sai dai zama a honduras ya fi hadari a gare su washe gari makel ya kama hanyarsa cikin rana ba kuma tare da isasshen ruwan sha ba awoyi shidda bayan haka tafiyar ta zama babban kalubale baya nadama to amma yana da sako ga masu shirin irin wannan tafiyar ya kamata mutane su yi tunani sosai saboda tafiyar na da wahalar gaske ba kowa ne zai iya ba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 To amma yanzu Aishatu Musa ke ca sai an ku daga nan London.